بسم الله الرحمن الرحيم أيا غافلا والموت بالقرب يطرأ أهمك مرأة في مريئك يمرأ أجدك لم تعمل بما كنت تقرأ أتدل بك الأيام والنص تحرأ فأنك من قدم المنون مبرأ أيا غافلا ياك ذكرك كنا والموت الهالي متوى بالقرب ننقص يطرأ ينا أفهمك أهمك أما همك مرأة shine makiyaya wanda yamra'u yake maka ainihin wato daɗin haɗiya fi mari'ika a majin nayan yanka wajen magudanar abinci ta mm-hmm. haka shine fakulu hani'an mari'a mm-hmm. ko mm-hmm. a jiddaka na same ka lam ta'amal baka yi aiki ba bima kunta da abin da ka kasance ta qara'u kana karanta a jaddad bikal ayyama kwanaki suna sabanta gare ka wannan su itare kuma ta tana maganganun banza ta hanyar alfasha ka annaka kai ka ce kai din nan mubarra'u abin kubatarwa ne min kadbin manu daga musibin nan na mutuwa ala tar'awi yanzu ba za ka dawo ba lilahibi ga hanya mai kyau qabla al-fawati gabanin kubucewar rai a can sa kana manta cewa bi annal maut lalle mutuwa fa afja'u shine mafi tsoratar wannan na ainihin wato sahibi abinda yake jan mutum zuwa ga kabari Iza jaa idan mutuwa ya riga zama kullum halki dukkan halittu na Allah laysa ba su kasance ba bidahi bi za su iya tunkure ta abin tallayali ka amince wa darare wahiya ita kuma dararen nan ita ce aqdar mafi yaudarar sahibi aboki to kun ka kasance hadirar mai taka tsantsan innan ka kaga musibu na mutuwa ta fajja'u tana afuwa idan kasara al-ar'ada shi kan rawa'isu idan ka sarar rawa'izu idan ainihin wato musibu suka karya al'ada a wazun ka fi ka wanda ke tare da ka wanda ke masara al'azata ma'anin a waza amma abin da suke cewa shine idan ka sarar rawa'izu idan musibu suka karya al'ada ka na kibiya fi ka wanda ke tare da kai to aninta za ka yi rauni wannan tamfa aka ba'adu mawa'izu kenan wallan tamfa aka mawa'izu wa'azi ba zai maka amfani ba ba'adu bayan wannan lokacin amfaninta za ka yi rauni wallantan fa'aka mawa'iz wa'adi ba zai maka amfani ba a duniya wannan lokacin me yake nufi da za ka sara al'ada ga idan maharbi yana tafiya a daji yana tafiya da kwari da baka to ita baka a jikinta akwai sirkiya wannan zara ita sandan ko shi ne abinda ake haɗawa da tsirkin sai zama kwari ko ko baka baka hmm. kwarin kuma shine abin da ake rata a baya hmm. abin da ake sawa a ciki shine kibiyo to idan ka sarar rawa'id idan mutuwa ya karya al'ada jakanka na kibiya sai ka wanda ke tare da kai kana tafiya cikin daji kibiyar da zaka harbi ta riga ta kakkare me rage ka kaga ba karfi to yin mutuwa ta riga ta kakkarya komai na jikin mutum abinda ya rage dauka kawai za ta yi ta wannan lokacin aminta ta rauni walan faka aka mawa'idu wa'azi ba zai maka amfani ba ba a zuba wannan lokacin asirin saboda kana wanda ake tsarewa lima saboda abin da kake haduwa da shi na musibin mutuwa wa tawfuka idanunka kuwa ganin jahizu ya fito turu turu saboda tsoro mm. amma laka wa'izun shin yanzu bai ishe ka wa'azi ba malan nura min faqdil ahibbata na rabuwa da masoya wala farka ba wani bambanci fa illa fa ce kawai anna sayraka kai naka tafiyan abu ta jinkiri yake bambanci ba bambanci a wata ila duniya wa mawtuka mub'idun ila indakin fiha rawa'id shar'udu a fi qabl ibadin wa malaka mas'idu a indaka min zawr maniyati maw'idu amil wahm yaqdi anna umruka murja'u a wata amma kuma shi sai ka bijira ilin duniya zuwa ga duniya to duniyar da ka bijira zuwa gare ta fa wa mautuka ita kuma mutuwar ka ido sai ta nisantar da kai daga duniya kuma Inda daga abada ne da ya nisanta amma abada ya nisantar da shi sai ta nisantar da kai ila imitin zuwa ga wata matattara fiha a cikinta akwai rawa ido tsawace-tsawace ta ru'udu wacce take tsoratarwa ba Allah ya salam daga alal abda ke fata ba me ke fata matattara to a ka faɗa ku kabal ibadin tun gabanin mutuwa ta nisantar da kai daga duniyan nan wa malaka musibi lokacin da ba wanda zai taimake ka a inda ka mau'idu wai shin yanzu kana da wani alkawari ne min zaurul mani da cewa ga lokacin da mutuwa za ta kama ziyara amil wa'amu koko dimuwa ne kawai ya kadi yake hukunta maka kake ganin anna umarka cewa rayuwarka murjo an maka jinkiri Limuwa ne kawai adadul amani musibin nan na gorace gorace adidatu masu musibantarwa ne lilkuwa ta ga halakaku a kaya duha filayen duniya didatu masu hallakarwa ne na ga masu rayata ko hmm. amma sun ce akan ce badida da ma'anan mai hallakarwa badila a tafarruku masu rarrabawa sannan almafazatu alwasi a daji haddaji ihu ihu ka banza ina ana ce masa badila daya duha mamakin mamakin duniya malam nura adidatu masu yawa ne linnazirina ga masu kallon ita duniyar da kyau maniyu, gurace-gurace ya bada jismu jiki yakan tsufa wayya alhali ita gurace-guracen jaridatun tana nan sabuwa fili wahal shin yanzu malam nura makba'u akwai wajen boyewa lilmar ga mutum ba da shebar ra'asu bayan kansa ya riga ya farfara babu a tanka ka tsayi wa alal isyani akan saba ma Allah fil lahu a cikin wasanni kahiman kana mai rubewa asiman kana mai yawan zunubi wa tardil afwa kana fatan kuma ka samu ta'afuwar Allah la tauba ba tare da ka tuba wahima wannan dimuwa ne kawai a ta'amalu yanzu kana fatan me bur'an ka waraka daga rashin lafiya sun mata a ba sannan ka ki marahima shan magani baka da lafiya ko kuwa hmm. to a fi ka faɗa ku fawara almota a bayan mutuwa fa akwai dara ne gidaje guda biyu fihi ma a cikinsu akwai aduwun muhalli. maƙiyin da sai an wulaƙanta shi au habibun ko masoyi muhanu wanda za a faranta masa ko kuwa ko iddat an yi tattali da zaka naru da zaka ga wancan makiyin Allah an masa tattalin wuta wahi ita wuta mutai hatun mai kayarwa ce ila ka'ari zuwa ga ramin da ma tulqa alaihi duk abinda aka jefa a cikinsa kuma mulihatun kuma me naci ce ko hmm. iddat an yi tattali lihaza ga wannan masoyin Allah an masa tattalin jannatun aljanna wa masahatun da guri na lafiya a garraka abinda ya ruɗe ka karabu da Allah isra'u yawan dukiya wa da matsayi babba wa sihatun da lafiya idan kuɗi da matsayi babba mutum kuma lafiya salau suka haɗu ba tarbiyya ta addini an samu matsala a manura silalu gana'un nafsa ɗabi'un nan na halakar rai to sha'u suna tasowa ne an hunna daga waɗannan abubuwan guda uku kuma daga nan suke tasowa masu as-isra'u wa ja'un wa a sitta yi bakin ciki ala duniya a kan rashin wani abu na duniya kana nan kana ta bakin ciki sahattaka ka har sai da wahala ta kayar da kai ilahu watan zuwa ga wani rami wanda la turja laka ba a fata gare ka a cikin wannan ramin zulfatun wani kusanci ilallahi zuwa ga Allah fiha a cikin wannan ramin ai ba wanda zai kabar aiki a kabarin da zai kusanta shi zuwa ga Allah aw ma alkhairi ko wani aikin alheri ulfatun wanda za a saba da shi a tashna'u yanzu kana kin ma fihi kulfatun abin da yake akwai wahala anan a akan to wa mal khairu ka sani fa ba wani alheri illa fil ladhi sai a cikin abin nan da an ta kai dinnan tashna'u kake kinsa inna shani aka wala yajrimannakum shan'ana qawmi hmm. wasu sun wasanti alihta zai fi kyau aliha ya alahu alihta allazi ka bautawa abin nan da ya na yake karewa fa anta musaffahun kai wawa ne a tattaru yanzu kana zaben ukulan abinci kawai wahuwa shi abincin nan murrun mai ɗaci ne mutaffahun wanda ke kaskantacce ɗan tafi mutaffahun ba shi san annabi ce a rajul tafi ba ta hmm. ga mutum wulaƙantacce kaskantacce ya takallama fi amdul amr a sahibu ma abokin san duniya san duniya yake gajiyar da shi ya kore shi an da'atin lahi daga barin yima Allah da a in nazara malan nura ka sake kallo da kyau inna shaqiya zaka ga lalle matsiyacin lahira ba muraffahun abin yalautawa ne illa qalin mutrafu hakina li yazdada isman dan ya ƙara zunubi wattaqiya shi kuma mai tsoron Allah murazza sai ga an takura masa a rayuwa ba haka bane haka ne eh dunya kal garura ta illatan ataj'al yanzu da ka sanya duniya ka wannan duniyar taka garura mai yawan rudu ta illatan shine abinda za a lallashe ka da shi a ta'aba yanzu za ka ƙi kasiran mai yawa ya ka cikin zaɓin ka ƙillatan akan abin da yake kaɗan ne a ka a da'u ka sun sa ka rashin lafiya saboda sabon Allah taraha kana ganin kuma gaban naka mu'illatan tana mai maka illa kuma idan a al'a'da'u idan gabbe ko suka kasance illatan suna sa illa rashin lafiya din nafsi gare saboda aikin sabon da take yi walam tahmiha kuma ka kasa kiyaye gaban ko hmm. walam ha'ana ba baka kiyaye gaban daga sa wannan illa din ba to fa min aina tabara'u ta ina kai zaka kubuta ita hmm. ina zaka kubuta ta ta'ala azibin bi gaibin lakal waibu bada min kashibun ayatin ma bi haribu bidarika mawtun wa gaibun lahu haibu badari ila al'ala faqad wada hashibu wa kaffan anil adna faqad fada hal hmm. ba ta ta katsayu ala zaibin akan aibu kuma bi gaibin a boye yayin da kake ganin ba wanda ke ganin ka to lakar wai bu unku ya zamanto wannan ita ce ɗabi'ar mutum halaka ya tabbata gare shi damin ka shebun furfura bayyana gare ka ayatu wannan alama ne na tafiya lahira ma bi haribu ko ku. babu ka mautun a gidanka akwai mutuwa wahoshi mutuwa gaibun abu ne wanda yake boye da hu haibu kuma yana da kurfini in ya sauka da ta hmm. sauka ta da dumu ne sai ga kowa shiga hayyacinsa hmm. bida badari kai gaugawa isa mafi ila amrin ne hmm. wanda yake zuwa ala wajen fa'ali kamar jalasa a ce jalasi kataba katabi fataha fatahi to badari kai gaugawa ila ala zuwa ga aiki madaukaki faqad wadaha shehu dan furfura daga ya bayyana wa kaffam sannan ka kame anil adna daga aiki wanda zai ta maka kaskanci fa kada fa za al'aibu saboda aibu ya riga ya wato bayyana ko badarta ila al-isyan at-tahqif lam takun barukan an at-ta'at wal qalbu kad nakabbada laka haqqun thumma ta'abata man waqa bakan nasu ayyam al-khilaf wa lam yakib li dafnika sawfu ludumi wa la sab badarta kai gaugawa ila al zuwa ga saba ma Allah tahqifu kana mai kifuwa akan sabon Allah lam takub baka kame ba bakwa hmm. barukan kana mai gurfana wal qalbu alhalin zuciyarka kad na kaf ya kyamaci an ta'ati daga an ta'ati daga duk wani aiki na da bakwa dan yastanki kifal masif na kafa ko akan ce na kafa da ma'anar intana a wata kabbara badalaka hanku gaskiya ya bayyana gare ka sun mata ba ta sannan sai ka bi man wa wanda ya karkace wa gaskiya din ko kuwa shine shaɗa. bakan nasu mutane sun yi kuka ayyamal khilaf kwanakin da suka ga sun saba ma Allah amma walam yakif kai bai kwarara ba ko walam yakif bai daga ba sakullud duhu'i kwararan nan na hawaye wala sabu ko tsiyaya da jafane ga idanun ga guda biyu inda mutane ke kuka kai ka ci gaba da harkar kacan ba abin da ya faru ko kuwa ba ka ta bi rubin mibla an ba ta habikan bazidan bi sautin min malikika abikan baqita bi rahnil batni billah mi shabikan baqiyan watardu an turakiba sabiqan mata arad al huzn al mukhayyasat as saqu bakata ka halakar da bi ruhin rai wacce ke tare da kai mibla an kana ainihin wato mai cika cikinka ba ka sai ka kwana habikan kana mai ainihin wato a kana mai ainihin wato kana mai tusa kawai hmm. ba ka a taka halakar da biro biruhin rai wacce ke tare da kai mabla'an kana mai cika ciki ba ta sai ka kwana habikan kana mai tusa hmm. Ba zizan fi hali kaunika zizan kiya hmm. ko kana mai katin ciki mai kiba hutun amma fa da haram wannan sai ya maka abikan kana mai gudu min malikika daga wanda ya mallake ka Allah bakita ka shagaltu bi rahnil da jinginan nan na ciki wato da hidimar ciki kenan hmm. shabikan kana mai ainihin wato cika an gani hmm. billahami da nama batiwun sai gashi kana mai jikiri wa tarju kuma kana fatar ba an turaki ba za ka yi hawa sabikan sannan kuma ka tserewa mutane za a yi tsere hmm. a shi ana tafiya hankali hankali kake tafiya kuma kana fatan yanzu to za a yi hawa za a yi tsere kuma kai ne za ka yi na ɗaya ya ce mata yaushe ne arada zai yi fito na fito a sabbu ƙarshe ɗan ƙaramin ɗan taga ɗan ƙaramin ɗan taguwa hmm. shine a sabbu ina ganin a can duniya ta ibnu amr bin qusum sai zai ce fama wajadi fama wajadi fama wajadad fama wajadad ka wajadad fama wajadi ka wajadad ba ke bakin ciki ba kamar yadda uwar ɗan taguwa ba ta kai ni bakin ciki ba kamar yadda uwar ɗan taguwa take bakin ciki to mata a yaushe ne malam a rada zai yi fito na fito asabu ɗan karamin ɗan taguwa ya fito na fito da al-busla wato babban rakumi mai kokiya al-mus wanda aka horar da shi ka san babban rakumi mai kokiya wanda zaka ga yana kuka yana fitar da wannan abun ajibi kamar balambalan saboda tsabar rika rakumin idan ya fusata shi kaɗai zai iya maka noman da shanu hudu ba za su iya don wani zai iya jan garma tun safa haddare saboda ran shi ya ɓaci ko abinci ko fa'adin wajen ko to ɗan ƙaramin ɗan taguwa yaushe zai iya fito na fito da babban rakumi mai kokiya wanda aka horar da shi Ka ga zai yiwa bida a suka da'awa kayan siyar wakka shine dawa abinda ba haka yake maka ce haka kake wa bukulun garuwa ruwa wa hiddatun ga kuma tsananin fushi ba'idan kana mai nisanta an taqwa dangane da tsoron Allah wa zalika iddatu wannan abin kyama da kad shi an idda basha'iruha bisharorun duniya bu'usun wahala ne wa zullun da kaskanci wa shiddatun da tsanani balita ka tsufa amma wa fil amali a cikin gurace gurance in daka a gurin ka jiddatin sabuwa ce fil wa aqbahuna mafi munin muku mar'u mutumin da yake a ko shaibati Ga shi dan kumfurfura ne amma su yana karfata zuwa ga aikin yara su hmm. sabiyun ku hmm. bala'uka malu jarraba wata ita ce dukiya ji wanda kake fata minhu daga wannan dukin billatan ka samu damshin shi bala biduhu musibin rashin duniya ta hudi tana korowa ire ka zuwa gare ka tana koro maka mazallatan kaskanci da tilta ruwa bi bima ya fana da abin da zai kare wa zu ya koma jillatan bayan gida shine tashi jillatan ko kuwa badat laka ta bayyana gare ka a alamul mununa alamomin mutuwa muzillatan gashi tana mai maka inuwa ga wannan ga wannan ga wannan duk alama ne na mutuwa wa nuruka haskenka kuma ko na hankali da imani kad ya kubu yana bucewa wa naruka wuta kuma da aka yi maka tattali ita la ta ba ta bucewa badalaka annal khalqa insan wa jinnahum balabil summan galiban waika innahum bayanun wa in amaltahu sirtatinnahum bi rabbika thiqlabil ibadi fa innahum bata'un alal iktifasi in azlama al khatbu badalaka ya fayyana gare ka malam nuru annal khalqa lalle halittu fa insan mutane wa jinnahum da aljanunsu balabilu wato tuluna ne ko kore ne na summin guba galiban mafi yawancinsu wai haka wai ka kai tanka innahum lalle su ba haka suke akwai bugun da za ka gaba da sunan galiban wai ka unnuhum to idan wai ka unnuhum ne kai tanka unnuhum ka watsar da su hmm. ko kuwa bayan wannan bayani ne ko hmm. wa in ahmaltahu idan ka watsar da shi sirta kai ma za ka kasance an kwatan kwatan su hmm. da rabbika da ubangijinka sai za ka amince kawai labin ibadi ba wai da bayi ba fa inna su bayi da kake ganin su malam nura bata'un suna yin jinkiri an al-iqbas dangane dan daso garwashi al-iqbas nan tabisu min nuri in azlama al-khatbu idan ainihin wato azlama yayi duhu al-khatbu al mai tsanani in yayi duhu to in ka tashi neman sai ka neme shi Allah in ka neme shi gurin bayi to za a samu matsala na farkon al'amarin mu na addini a tauhidu shine tauhidi wa huwa shi tauhidi shine inayatun abun kulawa bunaddini ka'idojin nan na addini ma'qulun abin ginawa ne a kan tauhidi wa gayatun kuma shine ainihin wato matukar kololuwar abin da ake nema bihi saboda tauhidi ne turfa'u urayatun ake daga tuta fi sabilillah dan addinin Allah ya daga hmm. bidayatu farkon arbabil qulubi ma aboka zukatan da suka kiyaye addini ne shi shine karshe da wanda suka fara shiga dan kiyaye addini hmm. tabayanatil ahwalu manufofi dai sun bai banta wajen kowa hanyar da ya kama dan yaba Allah amma wal maqsadu zaka ga manufofin mutane kowa zai ce maka a rabbu ubangiji yake ne basairuhum basirorinsu su wa'incin mutanen bidayata ulubi qulubi dinnan to shahamat ta yi kallo ta ɗaukaku ilallahi zuwa ga Allah sabbatan saboda bege bihi da Allah ne ashiku suka yi bege yanin suka so shi hatta badal kullu har da suka bayyana ga baki ɗinsu ko batan ababen su a gurin Allah su ma hmm. bi ta'atihi da da'as su ga Allah ne wal wato nagarta arda ya shi ne mafi yardan magabbatan karshen abin da suke nema ba waƙinihun cikunan su mal'a cike take ridan da yadda Allah wa mahabbatan da kuma san Allah fadilluhum ilwun su tafin a cike take wa mauliduhum maganganun su kuma azbu ruwa ne mai tsananin daɗi ko kuwa hmm. sai ce وآق علوم في براته موسى بذلك نال قربتهم بلا نوى جهادهم للوالدين لها و بقية أمر النبي إن خالف الهوى مجال لتقوى الله متسع الرحب وآق علوم su bu'a ne bu'a shi ne girgije ne na ilimi an ka kayan a balaga suna ce maka daga cikin kalmomin da ake kyamar akwai bu'a to bu'a su girgije ne na ilimi wanda sawa ilimin ya riga ya zauna fi baratihim a cikin farfajiyarsu bizalika da wannan ne fa nalul suka samu kusanci da Allah dauman ko da yaushe bilanawa ba tare da nisa ba ko kuwa biharuhum tankunan su na ilimi lahariwa tattare da ita akwai kosarwa lilwari ne ga duk wanda ya gangara mata yana neman ilimi baqiyatu umrul mar'i ragowar rayuwar mutum malam nura in khalafa hawa in ya saba wa son zuciya ko majalin guri ne mai wallahi na jin tsoron Allah muttasi'un mai yalwa ne rahabu kuma mai fadi budurul huda su watanni ne na shari'a ko kuwa buktun akan ce buktun ana nufin wato tozar raƙumi an gani me yasa aka ce buktun tozar raƙumi so da zaka ga raƙumi in yana tafiya ai to dan shine sama da komai a jikin shi hmm. shi yake fara anguwa hmm. to su da guda watanni ne na shirya buktun wato ta bangaren ikhlasi suna sama da kuwa kamar tozar raƙumi wa kai kuma himmarka akan duniya safilu ko muhammuka hmm. kai kuma himmarka safilu wato yana yin ƙasa an gane buruj su taurari ne balalitun masu haske amma wa najmu ka kai naka tauraron afilu yana faɗi ma afal qala la bulbul afil ba ka asa ka tauye furudan farloli lan ha baka taimake ta ba da nawafilu nafilfili ba'idun ya nisanta da amri na rantse da Allah da waɗannan ne nake hannunsa an yi sa'a fa gafilun a taimaki mutumin da ya rasa hmm. wa hal tanfa'u dhikra malan nuna yanzu wa'adi zai yi amfani idan lam yakun qalbu idan mutum ba shi da hankali da gani zai yi da haka akan ce alqalbu da ma'anan wato alqalbu da ma'anan al'aqal hmm. shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun hmm. to dan haka nan alqalbu shine al'aqal hmm. akan ce alqalbu da ma'anan mahallun nafs shine Allah ya faɗa ya ce afalam siru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha wannan qalbu da ma'anin muhallin nafsi akan ce alqalbu da ma'anan al'aqlu inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun sannan akan ce alqalbu da ma'anan ar-ra'yu ra'ayi shine tahasabuhum jami'an wa qulubuhum kaga wa qulubuhum shine wa ara'uhum zaka tsammana a hade suke amma ra'ayin kowa daban-daban ne zalika bi annahu kaga mun yi harafi guda biyu in za a dauka ya harafi guda biyu kaga akwai baiti 20 kenan anan za mu tsaya eh ko kala ne karfe nuna a nina kallon maka tafiya makaranta ne a yi malam to ni na makarantar fara samu na su za ta zo ne eh? a'a to ai ba kullum bane malam ba eh ba kullum bane malam malam ba kullum bane wani mu kara daya yau ne kawai hmm? a kara daya ko to تعك نفوس طائعة نقية تربت ولم تحصل لديك بغية تمنيك نفس للدواء وعقية توانيك حتى ليس فيك بقية فها أنت لم تثبت ولن تتثبت نفوس rayuka ba'i'atun masu da'a ga Allah na ƙiyatun masu tsarki ta atka sun riga sun tsere maka tarifta hmm. kayan hasara walamta hasul kuma bai tabbata da ka a gurin ka ba bugayyatun ɗan ƙaramin abin da kake nema ba hmm. ko kuwa hmm. tumannika nafsun rai a aqiyatun abin kyama tumannika ita ce take sa maka ainihin wato kwaɗayi liddawa'i saboda wasu cututtuka tawane ta kayi rauni wala ta fi fiziki. hatta laysa fika baqiyatun an ya zaman tuba wani rago karfi tattare da kai ma ba anta ga kanan lam tasbut baka tabbata ba akan gyara ranka a baya ko akan addini walam ta tasabbati kuma baka nemi ma ka tabbata ba فعبت بأقوات حرام ألكتها تخاطر نفسا عن هداها زلفتها ترائي نفوس بالكلام سلكتها تيقظ للدنيا التي قد ألكتها أقارب بين بين جنبيك دبجي فإكتا ka ainihin wato cika cikinka bi aqwatin harami da abinci na haram ku aliktaha wanda kai bigenta to khatir kana bujiro da nafsan ranka an daga barin hudaha shiriyarta zalabtaha wanda ka darzar da ita ba san darjewa ne eh? ba ka san darjewa wani ba idan kana za ta tsina aka zaba ruwa an ka taka ba shi bane darjewa ko zamewa ina ganin an ce zamewa kamar za a fi ganewa eh. zalabta wanda ka darzar da ita ka zamar da ita tura'i kana kiyaye nufusan wato rayuka ko tura'i nufusan kana sana'anta wa rayuka bil kalami da maganan da salakta haka cutar da ita salakokun bi alisinadi za su cutar da ku salakokun bi alisinadi idari a ga salakta ta yakas in jiwa zo da ya kas ka faɗaka wadda duniyar lati duniyar allati kada ha wacce kara ta yi da ita to a ƙaribu akwai kunami bayini ko za su ainihin wato raba ka bayini bayina eh a ƙaribu akwai kunami bayini bayina jambai ka dabbati je ki ce mata kira ga alidan agaji nan a ƙaribu akwai kulami bayani ko? Hmm. bayana jambai ka za dabbaci eh, a ƙaribu akwai ainihin wato kulami bayani wanda za su raba ka da hanyar Allah hmm. bayana jambai ka tsakanin haƙaƙarin ka dabbaci wanda suke tafiya hmm. dabba to te kaskaga ya ce ka faɗa kuku to falid duniyar lati duniya wacce kada alifta hakara ta yi da ita to a ƙaribu akwai kunami baini wadda za su raba ka da Allah baina jambe ka tsakanin ka dabbaci wadda suka yi tafiya ka gani kin gani je ki ce mata na ce ta shiryo su je da gidan su ɗauki yaran Ali da Allah shiga cikin gidan nan ka ce mata mai muna karatu ne ina zuwa idan ki ce mata je ka tambaye ta me za a yi ne a gani qaribu akwai kunami bayyin na farko shine ne ka dama bayyana shine zatu makan tsakanin wannan da wannan hmm. jambai ka shine kuma hakarkarin ka tabbaci tabba ne wannan dama hmm. tahumu ala fi'lin yadulluka safuhu tawahu ma hallar maluka daf'uhu malaka daf'uhu talinta bi abdin zambi malaka rahu ko hmm. sai ce mai hmm. suka mahsurun ala nafsi nafuhu wa ma fihi wa ma fihi lis-su'al mithqalu habatin hmm. tahumu ala fi'lin yudilluka sabu tahumu kana kai komo ala fi'lin akan wani aiki wanda safuhu maharin bayan ƙiyasa yuzilluka sai ya kaskantar da kai tawahu zai halakar da shi idan ma halla idan ya riga ya sauka malaka ta kuhu ba wanda zai tunkuɗe maka shi talinta ka halaka bi az'iz zambi da ɗaukan nauyin da malaka rahu ba wanda zai ɗauke maka shi turasuka suka abin gadon tura suka abinda za ka bari a matsayin gado naf'uhu amfaninsa makusurin abin takaitawa ne alal nafsi akan rai kawai wa ma fi kuma babu wani abu a cikin sa ali ga wanda za su zo suna tambaya misali habbatin kwatan kwatan kwayar ainihin wato komayya tarumu khalan aw ba'an fihi ikakatu turaka turalaka fihi kullu waqtin idha khatun تظن دواما ليس فيه إزاحة تنادى وما للنفس فيه إساخة walau sarrafa shaitanu asgad wa labbati kana neman khalal me khalal shine ciyawa danye khalal shine ciyawa ɗanyi. aw ba'a yawa kuma wa kuma cikin abin da kake nema dinnan iqaqatun akwai karanci kuwa dan adam yana neman duniya kuma nema mai ya kuma duk abin da zai nema ya samu kadan nema na duniya shine mu kana neman khalaq danyar ciyawa auban kuma mai yawa wa cikin abin da kake nema kakatun akwai karanci to ranaka ana gani gare ka fihi cikin abin da kake nema na duniya kulla waqtin kowane lokaci akwai mai ikasatu eh kai ko hmm. kai tazunnu دواما kana zaton دوما ليس فيه ko hmm. tazunnu kana da دواما دوما ليس فيه fihi باب babu cirantuwa daga wannan duniya hmm. to tunada ana kiranka wama linnafsi ko amma wama isga wama tun ko kadan babu karkata linnafsi gare fika a cikin wannan kiran da ake maka hmm. ana kiran ka zuwa ga Allah wa ma isafatu amma babu karkata na saurare da nafsi rai fika a cikin wannan kiran da ake maka walau saraka shaytanu da a ce shaydan nan yi ihu ya kira asgat da ran taka ta karkata wa labbaci kuma da ka kai uku da ka ce labbaika ko kuwa sai ya ce min turidu salahan thumma tatba'u mangawa turidu salahan tabi'an subulun ka je gidan yawon ka ce su zo wai za su tafi makaranta ne ta zummu la'inan sun matatlubu ma hawa wato muddu ila ma la yahillu yadil hawa fa shullat ma muddat ilayhi wa tabbati turidu kana nufin salahan gyara sun matattuba sannan kana bin mangawa wanda ya riga ya bace shi ne shine shedan tarudu kana neman salahan gyara ko da kana gangarawa salahan gyara tabi'an amma ga shi kana mai bin sabulan nawa ta farkin da ya nisanta taka daga Allah Ta tazummu kana zargin la'inan wanda aka kore shi daga rahamar Allah thumma tatlubu sannan kana neman mahawa abin da shi kuma ya riga ya tara to ta muddu kana miƙa yadda lahawa hannun nan na son zuciya ila ma la yahillu zuwa ga abin da bai halatta ba hmm. to fashillat an kambalar da ita ka san kambale shine kaman shanye yau eh, shine shanye shine zaka ji mai waka yana ta su kambale sun kore ga annaba yawwa to fa shillat sai aka kambalar da ita wato aka shanye ita hannun da tsile da abinda ta mika hannu zuwa gare shi wa tabbati kuma aka ainihin wato sai ta ainihin wato tabi تزحد في الدنيا وتظهر ثامنا تسر وديان تسر تستر وديان يظهر كامنا تداينت في الدنيا ستصبح دامنا تقول محب ثم تصبح آمنا جهلت فأنت جهلت فأهل الخوف أهل المحبة تزحد كان da'awar زهد في الدنيا أتكلم من الدنيا أما وتظهر wata zahar sai gashi kana bayyana saminan shatun ne zai zo ya da'awar ya fi kowa zuhu da tsoron Allah kuma ga gaishi ɗi shike da shima da kame kama ganin zuhu. Bakwa, tasattaru kana koyewa daga idan mutane wadda yano shi kuma Allah yi zuhiri sai ya bayyana da kaminin abin da ka koyo mutane ne. Yasta kuna minin nasu kenan ku Wala ya kuna minin lafa ma hu izu bayi tona ma la yadda min alƙo. Mm. Da dayanta ka ci bashi fi duniya a wannan duniya Satus tus wallahi da sannu sai ka waye gari a lahira daminin kana mai biyan bashin abin da kake ta kudu kana faɗa cewa muhibbin kai masoyin Allah ne ko ko sun masannan kuma tusbihu ka waye gari cikin saban Allah aminan kana mai aminta da azabar da Allah zai maka to jahilta ta yi jahilci fa ahli da kofi su kuma abuta tsoron Allah fa su ne ahalul mahabbati ma'abuta san Allah ta hanyar kudin abin da Allah ya hana tagurruka nafsul la turatibu illaha tafilta alaiha wa hiya lam tallu illaha tanabbahu kum man tallaha hina allaha tagarrat ko ta'arrad li habbatir rida fa la allaha yafi'u alayka rihu minha bi habbati tagurruka nafsu tagarruka nafsun rai ta riga ta rude ka la turaqibu ba ka kiyaye illaha alƙawarinta ka lura da kyau illaha alƙawarinta kilta ka dogara alaiha akan ita wannan ran wani ita kuma ran lamtalu ba ta taƙaita ba la ya aluna ku illaha wato gabatta da adawata tanabba ka faɗa ka kun ka kasance man tallaha wanda suka kayar da ita ko falamma aslama wa tallahu lil hina yayin da allah za su soke ta kaga illaha illaha ko Allah ta'arrad ka bujuru habbatir rida ga ainihin wato kadawar iskan nan ne neman yadda Allah allaha ba mamaki ita wannan ya fi za ta koro alaika gare ka za ta koro da me arruhu lai ko min ha daga wannan kadawan iskan za ta koro maka me. bi habbati da ainihin wato hali mai kyau sai ce ta'allam milakan nasi qahara jumu'iha ko wani wata tsaya ba ko wata tsaya ba ko تعلم ملاك النفس قهر جموعها توال وشيطان وحب شموعها تعيت فلا عين ترى بهموعها تريك تريد من الأجفان الصح دموعها ونار الهوى بين الجوانب شبتي تعلم كسن ملاك النفس أبن ديكي ملكري وجن سيد إتا sannan ka san kahara abin da yake rinjayar ke mu'iha rundunonin ita rai ko ta'allam allon kasan milakan nafsi abinda yake mallakar rai wajen tsayuwarta shine kahara rinjayar jumu'i harin jumu'in ita rai akwai tawani na farko akwai jinkiri akan aikin alheri wa shaitanin na biyu akwai shaitan wa hubbu da kuma son ha kyallin ita duniya ha? tare ita kayi kiwo an fahimta ne aiki kiwo fala'inu babu wani ido tura wanda ake gani bi umu'iha wanda ke zubar da ainihin wato hawayen ita ido din turidu kana nema sahha ka zubar da dumu'iha hawayen ta min al daga magiftan idan ka guda biyu amma wa narul hawa wutan nan na son ainihin wato zuciya shabbaci ta riga ta kunnu bainal zawani tsakanin hakarkarin ka ba zai yi ba تهجت الذي يفنى وتمضي مفردا كريما إلى القبر إلى قبر قريب مشردا تهيأ تهيأ للأخرى دليلا مجردا تموت وإن طال المدى فيد الردى تصيبك حتما واصلت أو أكبتي تهجت كاتارا alladhi ya fana abin nan da zai kare wa tamdi zaka wuce zuwa ka kabari mufarradan kai kaɗai malam nuna tariman kana ainihin wato mai jefar da abin da ka ainihin tariman kana abun jefarwa ila kabarin zuwa ga kabari kariban kai mu musharradan kana abin korawa hmm. ka fahimta sariman kaga kana abin jefarwa ila kabari zuwa ka kabari gariban kana mai bakunta musharradan kana abin korawa hmm. ta hayya don haka ka yi tattali lil'ukura saboda lahira ko? Hmm. zalilan hmm. kana kasancinci mujarradan wanda aka matsalara ko ka ce tariman kana wanda ake ainihin wato jifawa ila kabari zuwa ga kabari gariban kana mai bakunta musharradan abin watsarwa zalilan kana kasantacce mujarradan abin yi wa tsirara to ta hayya kai tattali da ukra saboda lahira ta mutu wallahi za ka mutu wa in tsalar zama maza ko da ainihin wato zango ya yi tsawo san zango ba bayan da ake tsaye da dabbobi ba a hannun nan na halaka tusibuka sai ta same ka hatman dole wasalat ta sadu da kai yanzu au a gabbaci ko ta jinkiri to yadda nan na hannun nan na halakar muka wallahi sai ta sadu da wasalat ta same ka yanzu au a gabbaci ko ta jinkiri ba ta zo ba ta gafalta hatta ko ta gafalta fi aswabi aishin ta'uluha tabinu laka al-ayatu thumma taqulluha تراقب النفس لا يقول كسلها tawalat wasahi salihina wa kulluha shifa'un walakin an-nufus ta'affati tagafalta kara kana fi aswabi aishin a cikin tufafin nan na rayuwa ta kulluha da kake dinka ta ko ko tabiru lakal ayata ayoyi suna bayyana gare ka alamomin mutuwa kenan sun mata gulluha sannan kuma gashi kana ha'intarta kana yaudararta ko sun mata gulluwa sai gashi kana yaudar ayoyi ko yasa akan ci galla ko haka yana da masajar da yawa akan ce galla fulanan ne wada a yadda hofil gulli idan ya sanya hannunsa a cikin dukkan ko ne ya gallo gallat ko don isa ne al'agla ɗaure ko hmm. kan wato galla fulano shine kana fil magnin hmm. mudarinsa shi ma ya gullu maganinsa shi ne kululan wancan galla ko ya gallu gallan na ɗauri kenan galla ya gullu gululan na me hmm. na ganima ko sannan galla sadaruhu shi ne haƙada insa shi kuma ya gillu shi ne gillan wa galilan na mugunta kenan a zuciya shi ne shine wallazina ja'u min ya yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina na sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan kaga gillan masdar ne na galla ya gillu gillan wa galilan sannan akan ce galla fulani ko hmm. bashara walam yaraw ko shariba akan ce bash eh, galla shine shariba walam yarwa ya sha ya sha amma bai kushi ba da haka insa ya gallo mazdarinsa gullatan shi kuma ta gane kan ce gulla da makamantansu to turaqibu kana kiyaye nafsan rai wanda la ya ka bai tsoratar da kai sallu hazare ta ko da yake za a zare ta da ta jirantu wa salihi na wasoyin mutanen kiki wa kulluha dukkan ta shifa'u waraka ne amma walakin da nufusa nufusu sai dai rayuka fata abbati takan ƙi karɓar wannan ainihin wato nasiha ɗin tana gane hmm. yanzu malin nura ta wannan a ɗaya kaga an ja baiti talatin wasa wasa